Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa labari da ɗumɗuminsa. Hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta hana haska fim ɗin nan na a duniya da kuma wato dukkan wani shirin fim wanda yake ɗauke da nau'i na shaye-shaye da kuma wato kidnapping da dai sauran irin abubuwan da suka gabata haka. kamar yadda yanzu za mu kawo muku tattaunawa kai tsaye tare da wato shugaban hukumar ta ce fina-finai na jihar kano din wato ismaila na abba a fakan lahu domin ku ji irin yadda wato ya lissafa shirarrukan na wato da aka dakatar da su duba da irin gurɓacewar tarbiyya da ake nunawa na shaye-shaye ga dai tattaunawar ku ji. kai tsaye muna tare da shugaban hukumar tashi fina-finan ta jihar Kano Ismaila na Abba Afakalla ta wayar salula domin jin ƙarin bayani. Kana tare da mu? Na'am. To wannan doka da kuka sa a jihar Kano suwa za ta fi shafa ta hana nuna wasannin Hausa ko kuma wasannin kwaikwayo da suke dauke da yadda ake shaye-shayen miyagun kwayo da kwacen waya da kuma ayyukan ta'addanci sai garkuwa da mutane. To alhamdulillah ita dama hukumar ta ce fina-finai hukuma ce da aka ɗora ta akan gina tarbiyya ta mutanen jihar Kano akan dukkan abubuwan da ya shafi adabi fim adabi ne kuma idan har aka ce za a dinga fina-finai wayanda za su dinga nuna wato harka ta ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma abubuwa irin na wato fada irin na dabanci ko kuma abubuwa irin na shaye-shaye ko kuma abubuwa na garkuwa to kuma wanda shine abin da muka fi kishirwa me idan ya zama cewa abin ya zama kamar koyo ake yi ba wai ana izina ba ne ko kuma ana hatara da abubuwan da yake faruwa da haka dole hukuma ta ɗauki mataki ta yadda za ta daƙile waɗannan abubuwa da suke nema su zama ruwan dare ga al'umma abin da ya shafi harkar shaye-shaye wanda kwanan nan an ji shi shugaban wato wannan hukuma ya zo garin nan kuma ya faɗi alkalima mai hankali ya ji wannan abin dole hankalin sai tashi kuma ya ga cewa abu ne da bai kamata ya kasa a gwiwa ba sannan kuma abubuwa da ake fama da su na harkar wato dabanci da abubuwa da ake wake ake kwace kwacen wayoyi wanda duk idan ana ganin su a fina-finai maimakon su zama cewa an karar da mutane ko an nasiyantar da mutane ko an nuna musu wani abu zai zama kamar ma koyo ake yi don haka dole hukuma ta ga cewa ta karkato akala su masu wannan shirye-shiryen abubuwan Ismaila na Abba a Fakalla a matsayinka na shugaban ita wannan hukumar ta ce fina-finai akwai dokar ta hada har da waɗanda suke nuna wasannin kwaikwayon su kan wato yanar gizo-gizo ko a iya talabijin ko kuma sai da shi ma. Duk wanda yake da ruwa da tsaki da mu, ko gidajen talabijin da mun rubuta masu takardu da yanda kowane irin gurin mu a kan shi mun rubuta takardu sanar da su irin wato rashin amincewar ita wannan jiha da irin wa'annan fina-finai da ake nunawa a gidajen talabijin su wanda ba sai mun kira suna ba wanda kuma mun sani duk mai kishi wanda kuma yake son ci gaba wannan al'umma dole zai ga cewa wannan abin da aka yi abu ne da ya kamata domin kyautata tarbiyyar mutane don haka duk ya shafi duk wanda ya shiga ruwa da da mu wanda shine hurumin mu Kano da haka ita kuma ita ce nake kalla da al'ummarta da kuma dukkanin abin da ya shafe ta domin mu ga cewa wayannan abubuwan ba mu bari sun zama mana wato ruwan taraba, ta yadda za mu zo mu kasa yadda za mu kawo shawo hankali shawo kan wayannan abubuwan da suke faruwa ba da haka ba ga cewa hanya ta farko da za mu iya dakile wayannan abubuwan a hana irin wayannan fina-finai fita domin ganin cewa abin ya zama cewa ba wai faɗakarwa yake faruwa ba mutane ko kuma matasa suna ɗaukar ɗabi'o'i ne da wasu abubuwa da za su kawo tarnaƙi da kuma lalacewa al'amura. To a matsayin ka na shugaban hukumar wannan tace fina-finai idan har aka samu wasu suna karya wannan doka akwai wani mataki a ƙarshe? Ba ita da ma amfanin dokan kenan cewa duk abin da aka yi akwai doka don haka kuma bana jin mutum za a nuna masa wannan abun ma ya yi kokarin cewa shi ai sai ya yi gaban kansa to kaga duk wanda ya zo da wannan dama akwai mataki na doka wanda aka samar tun dubu biyu da ɗaya akan tsare-tsaren ita gudanar da hukuma ta haka kuma kamar yadda nake faɗa nake kira muna kiran mutane kuma yana kiran duk mai suruwa da tsaki akan su fahimci wannan kyakkyawar abin nan din muke fama da shi na wannan kashuwa da muke fama da ita a wannan yanki na mu musamman na arewacin Najeriya fama da harkar shaye-shaye da ta'ammali da miyagun kwayoyi fama da maganar harka wato ta garkuwa da mutane fama da magana akan tsaro ta rigingimun dabanci da sauransu da kuma dukkanin wasu nau'ikan abubuwa da suka samar da abubuwa wato na ta'addanci wanda dole hukuma ta sa idanu ta tsaya tsayin daka domin a ga cewa an yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata domin a samar da wato yanayi da tsari da zai gama cewa an inganta wa al'umma rayuwarsu sannan an fito da fina-finai waɗanda za su taimaki al'umma ta wajen gina su ba wajen ta rusa su ba wannan shine aikin ita hukuma wajibi ne a fitar da fina finai za su gina al'umma ba fina finai da za su rusa tarbiyya ko kuma su rusa ita al'umma ba. To, muna godiya Ismaila na Abba Afakalla. Shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi kenan ta jihar Kano Ismaila na Abba a fakalla yake ƙarin bayani kan matakin da hukumar ta ɗauka na haramta ci gaba da nuna wasannin kwaikwayo da suke ɗauke da yadda ake nuna ayyukan daba da kwacen waya da kuma garkuwa da mutane sai shaye-shayen miyagun kwayoyi. To ko menene ra'ayoyin al'umma masu sauraron mu akan wannan batu? tare da gallaha da Hada Na'am. a gaskiya na ji daɗi dangane da wannan mataki da wannan hukuma ta ɗauka. Don wallah a wani shahararren cin da yana nan al'umma suna kallon su duba da ne dai kowane kama sunan ba. A yadda ma aka yi shimfiɗar cin fim an nuna ma cewa dukkan wa'annan matsaloli na daba da fatan wai ma daga makarantun allo suke fitowa. Wallahi saboda ɗaban kishi ma na da musulunci wallahi ba na kallon su. Kuma ya kamata don Allah masu gabatar da wannan shirin su ji tsoron Allah ba wai iya abin da za su samu ba. duba da shaɗu ta ta da abokan cewa wanda abin da kai ba Allah zai tambaye ka akai muna tare da su Allah ya ba mu nasara to muna godiya saura mutum uku ko zuwa biyu assalamu alaikum Yawwa wadda muke tare. Kana tare da Tijjani Aliyu daga garin Na. Na'am. Gaskiya ban tunatarin da ake hasa sa ne daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen lalacewa tradiyar ɗaya daga cikin matasa da sauransu domin za ka ga yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mutum zai lura da su yanayin yadda ake samar da ƙwayoyi ƙwayoyi duk da sauransu irin waɗannan to gaskiya wannan haka matakin da aka ɗauka mataki ne mai kyau wannan Allah iya haka zai kawo dakilewar wannan abubuwa irin wannan muna godiya sauran mutum ɗaya na ƙarshe salamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa a gurguje. To a gurguje ni wannan abu da aka kawo ya yi matuƙa. Hmm. Amma ni sai nake ganin kamar ba ta wannan hanyar ce ta fi dacewa a ce an ɗauki wannan mataki. Saboda ita wannan ƙungiya ta tasa fina-finan Hausa. Hukuma. Hukuma. Hmm. Hukuma ce da aka yi ta ta dinga tacewa. To shin lokacin da ake yi mana fina finan ta cewar ne suke fita ainihin nake ganin tun farko ya kamata a ce in dai har kuma tana aiki to ga inda ya kamata to a ce ta tace fina-finan da za su dinga fita ina ganin hakan a je abu abin tun farko hakan magana shaye-shaye da kwace da waye da sauran mafi yawanci ba an san su waye suke wayannan abubuwa in an kama su yan siyasa nan su suke zuwa su taimaka gaya wajen hana ta'addanci da kuma yadda ake kwacen waya a jihar Kano da kuma To kamar yadda kuka saurari wannan tattaunawa babu shakka dai kawo yanzu jama'a da dama suna bayyana ra'ayoyinsu a dangane da wato wannan shirirrika da aka ce an dakatar da su inda wasu suke ganin cewa babu shakka kamar shirin nan wato na duniya da dai makamantansu babu shakka shirirrika ne waɗanda ya kamata a ce an ɗan wato ƙare tsabtace su domin kuwa jama'a da dama matasa ko ina ka layi da layi dukkan irin kalaman da ake na daba za ka samu cewa daga cikin shirin aka samo shi babu shakka ba wai iya mutanen da suke ganin hakan ya dace ba a da suke ganin cewa babu shakka hukumar ta ta ce fina-finan ta jihar kano ba ta aikinta yadda ya kamata ne shi yasa har ta kawo da wato yiwuwar haka akwai fina-finan da take wato ikirarin dakatarwa. da a ce tana aikinta yadda ya kamata ma da wai fina-finan ba ma za su fita ba bari har a kawo ga wannan gaba kamar yadda aka kira hukumar da hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano wato ya kamata a ce fim tun kafin ya fita ta tace shi amma shin tana ina hukumar har waɗannan fina-finai da take wato lamirin dakatarwa wato suka fita har yanzu take neman dakatar da su shin ba ta gani ne suka fita ko kuma a'a aikin nata ne ba ta yin sa yanda ya kamata to masu sauraron mu dai mu ma muna jiran jin sharhin ra'ayinku a dangane da wannan wato rahoto da muka kawo muku inda kuka ji wato hukumar ta ce fina-finai da ɗabi'a ta jihar kano ta dakatar da dukkan wani nau'in fim da ake ke kidnapping da kuma shaye-shaye kamar dai wato kamar yadda kuka sani shirin nan na a duniya dai shine shirin da ya fice inda dama tun kwanaki wato ake ta raɗe raɗin cewa gwamnatin kano ta dakatar da wannan shirin fim na a duniya inda wato aka daɗe ma ba a saki episode ko ɗaya a cikinsa ba wanda mutane suka ringa cewa an dakatar da shi sai daga baya wato mai kula da shirin ko kuma mu ce mamallakin shirin ya fito ya ce shirin yana nan ba a dakatar da shi ba kamar yadda jama'a suke raɗe-raɗe. sai dai gashi yanzu haka hukuma ta ci fina-finai ta jihar kano ta fito ta yi maganganu waɗanda za ka gama kamar sun karkata ne a kan wannan shiri to masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan shiri sai dai ba mu sani ba wato hukumar ta ci fina-finan ta jihar kano ta fitar da wata doka ne wadda za ta bawa waɗanda suke irin wannan shirin fim ɗin dama guda ɗaya domin mun sani da a yanzu haka suna wato da aiki ko kuma mu ce episode episode waɗanda sun riga sun ɗauke shi ba su sake shi ba shin za a ba su dama ne a ba su ɗan lokaci su gama sa wato kamar a ware masu wata ɗaya ce ko da kullum ne su ringa sakin sa ya ƙare zuwa wani lokaci ko kuma a'a iya daga wannan doka da aka sanya ba za a ƙara bari a saki ba ne ba ko kuma a'a za a jira jallan har su gama wato saki duk da dai mun sani cewa idan aka gabatar da doka akan ɗan jira wato wani lokaci na wa'adi kafin ta fara aiki. To masu sauraron mu dai ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mai ba ku labarai da dumi-dumi da bidiyoyi. Ku dangula mana alamar subscribe sannan ku danna na domin haka ne jiran gaba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai da yaushe mun gode.